This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, ashirin da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomar, dalon, niyya da kuma murya arewa. haka kuma masu na'urar kwamfuta a duk sanda suka so suna iya kama tashin kai tsaye a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayawa ne tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji rundunar 'yan sandan jihar rivers ta kayan mutane sama da ɗari ko me suka yi idan kun biyo mu cikin shirin za ku ji sannan kuma za mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed sa'il nan ku ji batuwan da suka ɗauke hankalin jaridun arewacin najeriya sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran Ƙasar Saudi Arabia ta ce ta tsaida hare-haren jiragen saman haɗin gwiwar ƙasashen Larabawa wanda take jagoranta kaiwa kan 'yan Huti a Yemen, to amma ba za ta daina matsa ma 'yan tawayen lamba ba. Wasu jami'an gwamnatin Saudiyyar sun faɗi jiya talata cewa bayan ruwan bama-baman da aka shafe makonni hudu ana yi, 'yan hutun sun rasa ƙarfin yin barazana ga farar hular Yemen da kuma wasu ƙasashe ciki har da ƙasar ta Saudiyya. suka ce yanzu za a shiga wani sabon babi a ƙoƙarin da ake yi na maido da gwamnatin da ƙasashen duniya ta amince da halaccinta wanda zai hada da amfani da hanyoyin siyasa da kuma taimakawa farar hula to amman jami'an na saudiya suka ce sojojin taron dangin za su ci gaba da hana dakarun hutun kai komo a yemen kuma idan ta kama ana iya dawo da hare-haren jiragen saman kowane lokaci kasar iran wadda ake kyautata zaton ita ke samar da makamai mai 'yan hutun ta bayyana sanarwar da saudiya ta bayar da cewa wani ci gaba ne a kokarin da ake na warware rigimar a siyasance ta kuma yi maraba da kawo ƙarshen abin da ta kira kashe-kashen farar hulan da ba su da wata kariya mutane akalla bakwai ne suka mutu a mogadishu babban birnin ƙasar somaliya bayan da bom ya tashi a cikin wata mota jiya talata a haraban wani fitaccen wurin cin abinci daidai lokacin cin abincin rana kamfanin dillancin labaran reuters ya ruwaito wani mai magana da yawon kungiyar ta alshabab na cewa kungiyar mayakai ce ta kai harin wasu mutane akalla takwas kuma sun sami rauni a fashewar bom wanda aka auna ta akan gidan cin abinci na banoda wanda ne jami'an gwamnati da sauran ma'aikatan fadar shugaban ƙasar somaliya suka fi cin abinci wannan ne mummunan hari na hudu da alshabab ta kai a somalia kuma cikin 'yan kwanaki hudu da suka gabata a halin da ake ciki kuma gwamnatin amurka ta ayyana wasu jagororin alshabab biyu a zaman 'yan ta'adda a hukumce to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shekara takwas kenan a jere da kasar rasha ke zama ta ƙarshe a jerin manyan ƙasashen duniya dangane da manufofinsu bisa ga wani sabon binciken jin ra'ayin mutane a ƙasashe sama da 130 ta yadda rasha ta yi ƙas sosai a idan ƙasashen yamma bayan mamayar ukraine da ta yi a bara binciken jin ra'ayin balagan mutane dubu da cibiyar bincike ta galib ta yi ya nuna cewa a dukkanin ƙasashen amurka ce ta fi farin jini sai kuma kasar jamus sai kasar tarayyar turai sai kasashen tarayyar turai sai kuma china sannan sai rasha ta ƙarshe to sai dai kuma cibiyar ta galib ta ce rashawa da kuma 'yan kasashen tsohuwar tarayyar rasha irin su kazakhstan da belarus da kyrgyzstan da tajikistan dukkaninsu na matuƙar kyamar gwamnatocin amurka da tarayyar turai da jamus shugabannin kasashen afirka da asiya na afirka sun fara isa jakarta babban birnin kasar indonesiya don gudanar da babban taron kasashen asiya da afirka na kwanaki biyu wanda ake farawa yau laraba babban taron wanda manufarsa ita ce karfafa dangantaka tsakanin kasashen asiya da afirka ya yi kama da babban taron 1955 wanda ya share fagen kafa kungiyar 'yan ba ruwanmu a zamanin yakin cacar baka taron na 1955 wanda aka yi a tsibirin java ya janyo kasashen da yawancinsu ba su jima da samun 'yancin kai ba bayan sun jima ƙarƙashin mulkin mallaka da kuma mamayar kasashen waje ba zato shugaban afirka ta gudu ya soke halartar taron saboda tashin hankali mai nasaba da ƙin baƙi a ƙasarsa masu shigar da ƙara a italiya sun faɗi jiya talata cewa kyaftin ɗin nan ɗan ƙasar tunisia wanda jirgin ruwan jigilar bakin hauren da yake tukawa ya tuntsire a tekun bahar rum cikin kuskure ya gwabji wani jirgin ruwan 'yan kasuwa wanda ke zuwa kai masu ɗauki masu gabatar da karar a birnin kataliya ta sicily sun ce kyaftin ɗin ya je wato ya ja jirgin mai makare da ɗimbin mutane ya afka ma wani jirgin ƙasar portugal na dakon kaya jim kaɗan kafin tuntsirewarsa daura da gaɓar libya a makon jiya ta yadda ruwa ya ci bakin haure wajen 900 da ke ƙoƙarin gujema fatara da yaƙi yaƙen gabas ta tsakiya da na afirka ta kokarin zuwa turai wanda ya zama haɗari gare su masu shigar da ƙarar suka ce ana tsare da kyaftin ɗin ɗan shekaru 27 da haihuwa mai suna muhammad ali malek ne bisa zargin kashe mutane da dama da haddasa hatsarin jirgi da kuma fasa kwabirin bakin haure shi ma abokin aikinsa wani ɗan ƙasar siriya ɗan shekaru 25 da haihuwa mai suna mahmud bakin na tsare bisa zargin fasa kwabirin bakin haure shugabannin ƙasashe 28 na tarayyar turai na shirin wani taron gaggawa ranar alhamis koko gobe alhamis a birnin brazil don tunkarar wannan matsala ta bakin haure wadda ba a taba gani ba labaran duniya kenan aka saurara bari mu fara yada zango jihar Rivers inda rundunar 'yan sandan jihar ta kame mutane sama da ɗari. Ga wakilinmu sashen Hausa Lamido Abubakar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. bayan kammala manyan zaɓuɓɓuka a najeriya rundunar 'yan sandan jihar ribas da ke yankin niger delta ta ce ta kama wasu mutane kimanin 104 da take zargi da aikata miyagun laifuka daban-daban a musamman lokacin zaben shugaban ƙasa da kuma na gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da ya gabata a jihar dsp ahmad kidaya muhammad shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar a hira da nayi da shi ya ce a zaɓuɓɓuka guda biyu da aka yi wato ran 28 ga watan maris da kuma ran 11 ga watan afrilu muna da cases da muke bincika zuwa cases 41 sannan kuma masu laifukan da ake zargi sun aikata laifuka an kama mutum da 104 ana zargin su ne da aikata laifuka da suka ci karo da dokokin zaɓe na ƙasa da kuma sauran dokoki da ake da su da yawa yawa cikinsu dai an kama su da shi wannan katin zaɓe na dindindin wanda ya wuce guda ɗaya sannan wasu su kuma an kama su ne da a kayan zaɓe abun da ya kama abun da yake cewa ballot paper da kuma su wani akwatunan zaɓe wayansu an kama su ba bayan sun sace wayannan abubuwan wayansu kuma an kama su a lokacin da su ci su lalata irin wayannan abubuwan DSP Kidaya ya kara da cewar rundunar 'yan sandan jihar ta tana ci gaba da gudanar da bincike domin gabatar da waɗanda ake tuhuma a gaban kotu kamar dai yadda yake cewa to a takaice da yanzu muna binciken wayannan mutanen bayan an gama binciken su an tabbatar da an yi establishing sun aikata laifin za a da su gaban kotu dama ka san tun kafin a yi zaɓen nan mun sha gargaɗin mutane idan mutum ya san zai fito ne saboda ya sada hankali ko kuma ya kawo wani abu da ya kawo cikas ga zaɓen nan ba za mu bar shi ba ko shi waye ne za mu kama shi kuma za mu binciki shi sannan mu gufanar shi a gaban kotu gaskiya yanzu ba zan iya tabbatar maka kan cewa a cikin mutanen da muke binciken suna a ko da suka tafo daga wata jiha ko babu ba mu da mani da abin sani mutanen da muke binciken su an kama su ne a wani ranakun guda biyun nan suna aikata wasu laifukan da suka cikar da dokokin zaɓe na kasa. jam'iyyar pdp dai ta yi zargin cewa jam'iyyar apc ce ke haifar da rikici a jihar ta rivers yayin da jam'iyyar apc mai mulkin jihar ke musanta hakan tashe-tashen hankula dai ya yawaita matuka a fadin jihar ta rivers yayin gudanar da zaɓuɓɓuka na shekara ta 2015 da suka gabata marayuka da dama sun salwanta tare da jikkata ana dai zargin rundunar 'yan sandan najeriya da katsalandan a harkokin siyasar kasar zargin kuma da take musantawa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya to madalla an gaishe ka malam lamido kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan Allah karimu gani rahimu Shirai dare janna shi rai rana ya dan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai yakan dada dama watan ran mutum kai ga ke dada dama o oh, dan adam mai wuyan gane hali o bil adam mai wuyan gane hali firgita ni lamarin mutum ne yakan gingiga ni lamarin mutum ne yakan maguza ne sha'anin mutum to ikan bani haushi wata ran mutum to ikan da da damun dan adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, oh, adam mai wuya gane hali To madalla kada a shagala waɗannan daɗaɗen shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. yanzu kuma agogwa ce karfe uku da minti goma sha ɗaya ga shirinmu na gaba ya karbi kudin wa'annan alhazai sama da ɗari nufin zai kai su aikin hajji a wannan shekara to amma sai ya kasance bai kai su aikin hajjin ba kuma bai mayar musu da kudaden ba. yaya za a yi mutum ɗaya a jihar niger wanda yake zai ci kuɗin mutum sama da miliyan ɗari da wani abu a ce gwamnati bata san da wannan mutumi ba har ya ci wannan kuɗin shekara ta hudu kenan na ba da kuɗin mutum talatin har da biyar a nan karamar kuma muku wanda ke ko kobo babu wanda ya samu ya karbe babu wanda kuma ya samu zuwa jama'a assalamu alaikum A bayan da muka rufe babin kudaden marayu a jihar Kaduna, yau wannan fili na ciki da gaskiya zai juya jihar Neja. Ba wai komawa ga batun tsohon alkali Aminu Kagara da shanu, tumaki da kuma awakin fulanin da ya kwashe ya gwanjansu ba. Za mu taɓa wani batu ne na wasu mutane su fiye da ɗari ɗaya waɗanda suka biya kuɗaɗen zuwa hajji shekara da shekaru. Ba su je ba ba su kuma ga kuɗaɗensu ba kamar yadda suke zargi. Wannan batu dai yana kotu. To amma za mu ji ta bakin dukkan ɓangarorin da wani abu ya shafa kan wannan batun. Da farko na nemi wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi mana shimfiɗa kan wannan batun tunda yake batu ne da ya jima ana takaddama a kansa. To Alhaji Ibrahim wannan abu ya faru tun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya shi wannan kamfani na jigilar alhazai mai suna a lalle travel and tours ya karbi kudin wa'annan alhazai sama da ɗari nufin zai kai su aikin hajji a wannan shekara to amma sai ya kasance bai kai su aikin hajjin ba kuma bai mayar musu da kudaden ba to daga nan ne fa aka ta samun matsala tsakanin wayanda suka biya kuɗin aikin hajjin da kuma shi wannan kamfani to daga bisani dai sun garzaya da shi kotu kuma kotun alkali ya ce lallai sai ya biya kudaden wayannan mutane tunda hujjojin da ya bai wa kotun inda kudaden suka makale ita kotu bata gamsu da wayannan hujjoji ba saboda haka alkalin ya ba da umarnin ya biya to bayan an ba da umarnin ya biya aka dan bashi lokaci bai biya kudaden ba to shine daga baya kuma alkalin ya saki aka sake dawowa da shari'ar a yanzu haka dai mutumin yana yana gidan yari ranar ashirin da tara ga wannan wata da muke ciki sannan za a ci gaba da wannan shari'a. Na san ka tattauna da dukkan waɗannan ɓangarorin guda biyu. Wai kuɗin nan eh. da ake magana a kansu na waɗannan alhazai da aka ce sun ɓace kuɗin nan nawa ne? Mm. Eto eh, kuɗaɗen ah, suna da kusan fuska uku. Mm. Ah, a ɓangare guda ah, wasu na cewa kusan miliyan ɗari da wani abu ne. Mm. Don alhazan suna da yawa, amma daga baya an ce shi mutumin ya yi ƙoƙari ya biya wasu alhazan daga cikin waɗannan alhazai to kuɗaɗen sun ragu kamar yadda muka samu bayani to amma ba a gaya mana ainihin adadin kuɗaɗen da ake bin shi ba yanzu sai dai yawan alhazan yanzu sun kai kusan ɗari da ko goma sha biyar ne ɗari da goma sha biyar. Waɗanda suka rage. Eh, waɗanda suka rage. Hmm. To a yanzu in kayi lissafi a. Ah, a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a yawan kuɗaɗen da aka biya kuɗin kujera a wannan aikin hajji shine za a lissafa yanzu sai dai akwai ɗan bayani wanda yake yana da muhimmanci a halin da su waɗannan alhazai suka shiga ciki hmm. da yawa mun ga waɗansu sun jagoranci wasu alhazan ne to sun yadda da cewa kuɗaɗen sun ɓace har su ma an kai su gidajen yari wasu da yawa daga cikinsu wasu kuma sun samu matsala a wurin aikinsu da suke yi na gwamnati an kore su saboda wannan matsala to halin da wato su waɗannan da kake zance wato agent agent ne ko kuma wakilai na mahajjata da suka karɓi kuɗin suka ba da wannan kamfani yawwa eh haka ne haka ne to su waɗanda suka ba kuɗaɗen ga agent agent din sun ki amincewa da cewa lallai su ma ba su suka ci kuɗin ba har abin ya kai ga gidan yari wasu an sai da motoci da gidaje wasu dai ga sunan dai kowa dai ya shiga matsalar da ya shiga a sakamakon wannan abu. To a gaida Mustapha. Bari mu faro da wasu daga cikin mutanen da suke ƙarar shi mai kamfanin jigilar alhazan na Lalle Travel and Tours Alhaji Muhammad Ibn Ndaba. To sunana Alhaji Mande gulin Boka. A matsayina a wannan shari'a shine na kawo mutane domin wannan kamfani na lalle ya kai su makatun shekara uku da suka wuce. Kun bai kai su ba muka bi hanya wadda za a samu suje je ba je ba. Daga ƙarshe muka ɗauki matakin shari'a wanda yake yanzu shekara biyu kenan muke wannan shari'a din kamar mutane kai nawa kake da shi a wannan abu ni yanzu na da mutum tara mutum tara na akalla miliyan shida da dubu ɗari hudu da wani abu ne wanda yake na ba da wannan kuɗin ta hannun waɗannan jama'a suka bayar aka kawo aka ba wannan shi kamfanin to har yanzu dai mun yi ta bin hanyoyi da za mu bi wanda zai kuɗin za su samu ko kuma makan ta samu ba mutanen ba mu samu ba amma shi yanzu idan ya ce ku dawo da mutanen zai kai su maka za ku dawo da su ba wani matsala eh ba za mu yadda da wannan saboda duk hanyoyin da yake bi na ya yaudare mu akan wannan makan mun bi mun ga kare shi saboda ka duk abin da ya gamu game da cewa zai kasa maka karya yake yi ya ce ya ba wasu kai baka cikin wanda aka ba eh ni wanda ya ba bai bani ba amma daga cikin wasu mutanen mu akwai wanda ya ba amma ni ban cikin wanda ya ba saboda haka shine muke bin hanyoyin da yake kotu ko da za ta taimaka mana ah, domin a karɓo mana wannan hakkin na waɗannan jama'a to amma mu abu mamaki gare mu shine yaya za a yi mutum ɗaya a jihar Niger wanda yake zai ci kuɗin mutum sama da miliyan ɗari da wani abu a ce gwamnati bata san da wannan mutumi ba ya ci wannan kuɗin kuma jama'a ga sanan suna ta wahala fiye da shekara uku su kai su dawo akan hakkin nan kuma mutumin ne ya canya kuɗin nan gwamnati bata sani ba ina ne kuke so gwamnati ta yi ga abu yana kotu ba yawa to mu duk da magana tana da kotu muna son gwamnatin jihar Niger muna son wannan mutum da ya zalunci jama'ar nan gwamnati ta shigo ciki domin a karbi kuɗin jama'ar nan hakkin su a basu Kina ganin kotun ba za ta isa ta amsa muku hakkin ku ba to mu dai mun bi hanyoyi tun shekara biyu muna ta bin kotun mu har yanzu kamar za a yi kamar za a yi amma mun tabbata idan muka bi ta hanyar gwamnati gwamnati tana ta hanyar kotu kotu ko ta karbi mana kuɗin nan ko kuma gwamnati ta hanyar za ta taimaka domin mu samu kuɗin jam. Alaɓe kana ciki? Ina ciki. To suna da kuma. Suna na Alhaji Hassan Isa Makwa. to kai ya aka yi ka shigo cikin lamarin nan to na shigo cikin lamarin nan kan na kawo kudi a kamfanin lalle to shekara ta hudu kenan na ba da kudin mutum talatin har da biyar a nan karamar hukumar muku wanda ke ko kobo babu wanda ya samu ya karbe babu wanda kuma ya samu zuwa mutum talatin da wani abu yadda nan a karama hukumar muku babu wanda ya samu zuwa ko mutum guda ba kuma wanda ya samu kudi ko naira dubu daya kamar da na ji an ce an maida ma wasu kuɗi to amma abin mamaki nan wayan wayannan maganganu mun yi ta tun ba yau ba kafin ma a shigo kotu tun shekara biyu kenan mun je ga majalisar ja'an neja ba so ɗaya ba ba so biyu har ma akwai lokacin da ciyama na karama ko makwai jagorance mu muka je majalisa har ma wata cikin majalisar nan ko ta mashegu ce ta faɗi abin da ya yi wa kowa dadi a rannan kan cewa wayan na da aka kawo gaba gare su a tashi a je ga mai girma gwamna ya taimaka ma nan talakawa da ke wasu daga cikin su ma sun zan babu to wannan magana kowa ya ji nan a akan cewa har yanzu kuma kama an shuka dusa yanzu har gobe haji bi kaga inda kana cikin tafiya kuma kai inda za ka ba hmm. ai ba dama ka ce ka gaji tunda yake so Allah ya yi kuma mai taimakawa talakawa ne har gobe har jibi muna bidiyar wannan taimako zuwa gare su da akwai lokacin da muka je har ma maga takarda gwamnati jihar neja a kan rannan kamar da na fadi cewa wani ya faɗi wata ta faɗi a can majalisa haka wani ya fadi kuma rannan cikin ma'aikatansa cewa mai uwa a murhu ba ya ce gayan tuwo cewa to kai maga takarda jihar neja ga dai mutanen ka doron mun ware kanmu ne a karamar hukumar muka je kuma yau kama an shuka sa saboda haka muna neman taimako ga mai girma gwamnan jihar neja 'yan makka makka 'yan kudi kudi kuma suna da anyan yi ta su taimaka mana saboda hada da annabi. idan allah ya kai mu a shiri na gaba za mu ji ta bakin lauyan waɗannan mutane da kuma shi kansa wanda ake ƙara da cinye waɗannan kudaden. to ni sunana muhammad barau shehu kagara ni ne lauyan da ke tsaya ma masu ƙara a wannan shari'a ah, muna ƙara na neman haƙi na kuɗaɗe na mutane da shi wanda muke ƙara a kai shekara uku da suka gabata mutane sun tara kuɗi masu yawa suka biya a kamfaninsa da niyan cewa za su je ƙasa mai tsarki su sauke farali to amma hakan bai yiwu ba saboda yaudara da cuta da shi wanda aka baiwa kuɗin ya sa a cikin al'amari sunanan dagba ibn muhammad because hajj ba kudi ba ne sai wanda allah ya kira right sun biya kudi a kamfaninmu kuma ba mu samu enough visa ba yanzu a madadin mustapha nasiru batsari ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na jaridun arewacin Najeriya tare da Mustapha nasiru Batsari. kusan dukkanin jaridun arewacin najeriya a wannan mako shafukansu na gaba na ɗauke da hotunan matashin nan suleiman hashimu da ya taka sayida daga birnin Lagos ya zuwa Abuja fadar gwamnatin Najeriya saboda cika alkawalinsa na cewa zai yi tafiyar idan har janar Muhammadu Buhari na APC ya ci zaben shugaban kasa da aka gudanar a Najeriya. Jaridar Leadership dai ta ce ta ɗauki hotunan Suleiman Hashimu ne a daidai lokacin da yake isa harabar ofishin jam'iyyar APC da ke Abuja a ranar Litinin da ta gabata. Al'amarin da ke nuna cewa alkawalin Suleiman Hashimu Hashimu ya cika. A ɗaya gefen kuma jaridar ta leadership ta ambato shugaban Najeriya mai jiran gado General Muhammadu Buhari ne yana cewa zai dawo da aikin neman man fetur a yankin tafkin Chadi da ke cikin jihar Borno arewa maso gabashin Najeriya. Jaridar dai ta ce General Muhammadu Buhari yana wannan bayani ne a gidansa da ke Kaduna a matsayin mai da jawabi akan roƙon da gwamna Kashim Shatima na jihar Borno ya yi akan wannan batu. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta ambato jam'iyyar APC ne a jihar plato Tana yin gargaɗi ga gwamna mai barin gado Mr. Jonah Jang game da barma sabuwar gwamnatin apc a jihar kayan da ba za ta iya ɗauka ba jaridar ta people's daily ɗin dai ta ce apc ma ta kira taron manema labarai ne a birnin jos inda ta gargaɗi Jonah Jang da cewa kar ya kuskura ya ba da wata kwangila a daidai wannan lokaci da yake shirin yin bankwana da madafin iko a jihar ta Filato. Obasanjo ya gana da Janaral Muhammadu Buhari a Kaduna. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust. Jaridar ta ce tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya yi wata ganawa ta sirri da shugaban ƙasa mai jiran gado janaral Muhammadu Buhari a gidansa da ke Kaduna. Ganawar da aka ci ta ɗauki sa'o'i ana yin ta, babu wani cikakken bayani game da ita. Amma a ɗaya gefen jaridar ta Daily Trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa wani ɗan ƙunar baƙin waki ya hallaka kansa a unguwar bakin kasuwa da ke cikin garin ta jihar Yobe. A ƙarshe dai da jaridar Dezal Herald mai fitowa mako-mako za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da ta ambato gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger. Yana cewa ƙin mutunta alkawalin wa'adi ɗaya ga shugaba Goodluck Jonathan ya sa jam'iyyar PDP ta sha kashi a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da ma na gwamnonin da aka gudanar a ƙasar. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to an gaishe ka malam mustapha yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana aliyu imam aboki daga jihar kwara ma mazaunin kano a voa muna so mu bayyana farin cikinmu da kuma na samun nasarar shugabancin janar muhammadu buhari a najeriya a madadin kungiyarmu gabaki daya da hakan kuma har yanzu madadin kungiyarmu muna nuna gingina da kuma a yabawa wannan jajirtaccen namijin gwarzo wanda ita ka tun daga lagos zuwa abuja saboda haka ya kai gwarzon namiji muna masa fatan alkhairi da haka muna yi wa janar muhammadu buhari fatan alkhairi allah ya taya shi riko da fatan allah zai tsari mulkinsa ya tsare shi ya sa ya tuna da talakawan da suka zaɓe shi saboda ba a taɓa samun shugaban ƙasar da aka jin daɗinsa irin janar muhammadu buhari da samun nasara ba saboda haka da fatewa allah jomirawa hokke bauɗe jogaɗe allah watta barki der jogaɗe maɗa der najeriya allah rena shan ruwa maɗa. mai magana mataimakin shugaban ƙungiyar matasa fulani waldere fulbe forum nigeria daga kwara kaya ma mazaunin kano aliyu imam aboki a huta lafiya magana kwamarar bishir dauda sabo unguwa ga sana babban magatakardar kungiyar mai talaka Ina kira ga zababben shugaban ƙasar najeriya jihar muhammadu buhari cewa idan ya tashi na ministan shi kada ya mance da barista salaman dalin domin yan najeriya mana da yakinin cewa mutane irin su barista salaman dalin sun taka rawa sosai wurin kawo sabon najeriya saboda haka muna fatan jiran muhammadu buhari da zai manta da barista salaman dalin a cikin ministocin shi ba na gode ne magana kwamarin bishiyar dauda sabon unguwa katsina babban magatakardar kungiyar murya talaka to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice ta, da malam ibrahim ladan kasar saudi arabia ta ce ta tsaida hare-haren jiragen saman haɗin gwiwar ƙasashen larabawa wanda take jagorantar kaiwa kan 'yan huti a yemen to amma fa ba za ta daina matsa ma 'yan tawayen lamba ba wasu jami'an gwamnatin saudiya sun faɗi jiya talata cewa bayan ruwan bama-baman da aka shafe makonni hudu ana yi 'yan hutun sun rasa ƙarfin barazana ga farar hulan yemen da kuma wasu ƙasashe ciki har da ƙasar ta saudiya mutane akalla bakwai ne suka mutu a magadushi babban birnin kasar somaliya bayan da bam ya tashi cikin wata mota a jiya talata a harabar wani fataccen wurin cin abinci daidai lokacin cin abincin rana shekara takwas kenan a jere da kasar rasha ke zama ta ƙarshe a jerin manyan ƙasashen duniya dangane da manufofinsu bisa ga wani sabon binciken jin ra'ayin mutane a ƙasashe sama da ɗari da talatin. ta yadda rasha ta yi ƙasa sosai a idan ƙasashen yamma bayan mamayar ukraine da ta yi a bara to yanzu kuma cikin ikon allah nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai cuba hiro ne wanda ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya charles ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da alasar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin sai an jima ku This program has come to you from the Voice of America, Washington.